Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yan uwa masu kallon wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a ci gaba da shirye-shirye na hukunce-hukuncen akan a azumi za mu ci gaba da yin bayani akan wasu mas'aloli da muka fara da muka yi magana a kansu a can baya da kuma yau insha Allahu za mu ɗora daga inda muka tsaya yau za mu yi bayani ne akan waɗanda shari'a ta ba su dama don su sha azumi amma ko dai su biya daga baya ko kuma a'a akwai biyan da kuma ciyarwa ko kuma dai ciyarwa kawai yau a kan waɗannan masu uzuri za mu yi bayani in allah ya so akwai waɗanda suke da uzuri da shari'a ta ba su daman su sha azumi waɗannan sun haɗa da na farko matafiyi na biyu mara lafiya na uku tsoho wanda tsufarsa ta kai shi ga ba zai iya yin azumi ba na hudu akwai mace mai ciki na biyar akwai mai shayarwa na shida akwai mace mai al'ada ko kuma wacce ta haihu waɗannan kowanne ne daga ciki yana da uziri a shari'ance na farko abin da ya shafi mara lafiya idan mutum ba shi da lafiya a cikin azumi ya kamu da rashin lafiya da in ya ci gaba da wannan azumin rashin lafiyar na iya karuwa ko kuma ya samu jinkirin waraka ko kuma ma in ya ci gaba da azumin zai iya kai shi ma ga rasa ransa ya kuma dubi likita likita ya ce masa ba zai iya yin azumin nan ba ko kuma a'a a cikin azumin nan dan kwanaki da na kwanakin azumin dole sai ya sha wasu magungunan da ba yadda zai ya yanke ta yadda in ya yanke da in ya tsaye da shan maganin to rashin lafiyansa zai dawo don haka zai wahala a wannan yanayi za mu ce hukuncin wannan mutumin mara lafiyan shine ya sha azumi to zai sha azumi shi kenan babu wani abu e ya sha azumi zuwa lokacin da in ya warke sai ya biya azumin da ya sha wannan abin da ya shafi mara lafiya kenan idan ko matafiyi ne wanda ya yi tafiya ko yake kan tafiya shi ma shari'a ta ba da dama da ya sha azuminsa duk da cewa inda ya ci gaba da yin azumin kuma ba zai wahala ba ba zai galabaita ba wasu malamai suka ce to ya fi kyau ya yi azumi amma in a cikin tafiyansa ɗin zai zama in ya yi azumi zai wahala to a nan ya waje bai sha azumin tunda wahalarwar ba, ba a bukatanta ba a bukatan wahala ko wahalarwa a bisa wannan a shari'ance an ba shi dama da ya sha azuminsa in ko tafiyarsa babu, babu matsala zai iya yin azumin ba tare da galabaita ba ba tare kuma da raunana ba shi kenan sai ya ci gaba da yin azuminsa balma wasu malamai suka ce hakan ya fi kyau na uku shine mace mai azunan ko kuma mu ce tsoho wanda ya tsufa tukub ba zai iya yin azumi ba to shi wannan ko mun ce ya jinkirta azuminsa zuwa wani lokaci kaga shi dai tsufar ta riga ta kama shi babu batun kuma cewa ya yi azumin zuwa wani lokaci to shi hukuncin wannan shine ya rika ciyarwa a duk yini zai ciyar da miskini guda kwatankwacin gwargwadon abin da zai ciyar da shi kuma shine muddun nabi gwargwadon mudu wannan muddun nabi kuma wato girmansa shine kaman ka ka sa hannayenka guda biyu haka hannaye biyu na cikin a cikin shinkafa ko dawa ko masara in ka cika hannayenka guda biyu matsakaita sai ka bayar wannan shine abin gwargwadon abin da za ka rika ciyarwa a kowace rana ba za ka hada duk kwanaki talatin ka ba da su lokaci guda ba a'a sai dai kowace rana ka ba da wannan muddin guda ɗaya muka ce kuma muddin muddin na ɗin gwargwadon ka sa hannayenka biyu a haɗe ka sa su a cikin ko masara ko dawa ko shinkafa abinci dai da aka saba ci sai ka cika sai ka bayar wannan shine abin da za ka ciyar a kowace rana na hudu ita ce mace mai ciki ita kuma mace mai ciki idan azumi zai wahalar da ita ya kai ta ga takasa hakanan ko kuma ya wahalar da ɗan da ke cikin cikinta har ita uwar ta kasa to nan ma ita ma sai ta sha azumi hukuncinta hukuncin mara lafiya idan azumi ya ƙare ko kuma in bayan ta haihu to sai ta biya azumin da ta sha don ita a matsayin mara lafiya take ita kuma mai shayarwa wacce take shayarwa idan har ci gaba da shayar da ɗanta zai wahalar da ita a cikin azumi ta yadda in ta yi azumi ɗan baya samun nono nono yakan yi ƙaranci ɗan ba zai iya samu abin da zai ishe shi ba sannan kuma ɗan ya iya karɓi kowace mace da za ta shayar da shi koko ba ta samu wanda za ta biya don ta shayar da yaron ba ko kuma ta samu amma kuma kudin da ke hannunta bai kai ya biya wannan mai shayarwan ba to in dai har an yi waɗannan ƙoƙarin hanyoyin gaba ɗaya an bi sun gagara ya zama dai wajibi ne su ita sai ta sha azumin nan don ta samu abin da za ta ci don yaron ya samu nono to nan ma ita ma ya waje ba a kanta ta sha azumin in ta sha azumin kuma don ɗan ya samu abin da zai sha idan bayan an yaye yaro ko kuma bayan azumi ya fita ta yadda za ta samu ƙarfin yin azumi ba tare da ɗan ya galabaita ba ko kuma in bayan ta yaye yaron to a nan a haɗe da biyan azumin sai ta kuma ciyar da miskini a kowace rana in ta biya azumi kuma sai ta haɗa da ciyarwa don me malamai suka ce ai ita kwatankwacinta kamar wacce kamar mutum ne wanda ya sha azumin alhali yana cikin ƙoshin lafiya kaman yadda yake a farkon saukar da farlanta azumi idan za mu tuna muka ce an wajabta azumi da farko bisa me bisa zaɓi ba a farlanta azumin a lokaci guda ba don haka muka ce ita wacce take shayarwa a sannan kuma ita e, 'ya'yan nata ɗan nata bai in bayan ta e, idan har ta yaye za ta dawo da wannan azumin muka ce me yasa in za ta yi azumin za ta ciyar don ta kama da wanda ya kasance a lokacin da aka farlanta azumi a farko kamar yadda muka ce a baya in za ku tuna an farlanta azumi bisa zaɓi wanda ya ga dama ya yi azumi wanda ya ga dama ya ciyar a haka ne aka ci gaba sai daga baya aka zo aka wajabta azumin ba tare da wani zaɓi ba a kaga a can baya mutum da lafiyansa amma yake ciyarwa a nan malamai suka ce ita ta kama da wannan wanda yake cikin wannan yanayi a lokacin da lafiyanta amma ta sha sannan shan da ta yi ba wai don ita kanta ba a'a don wani ta sha don haka haɗe da biyan azumin za ta kuma ciyar wannan ita wacce take shayarwa kenan muka ce in dai har akwai matsala wajen ci gabanta da shayarwa to shi kenan ta sha azumi don ɗanta ya samu nono wanda zai sha ba tare kuma da ya galabaita ba ita ma ba tare da ta wahala ba daga cikin waɗanda shari'a ta ba su rangwami na ajiye azumi ita ce mace wacce ta haihu ita ma lokacin da ta haihu da zarar lokacin da ta haihu to kuma za ta ajiye azuminta sai in bayan ta yi tsarki kafin za ta koma yin azumi ita ko mace mai al'ada hukuncinta hukuncin wacce take take jinin biki sai dai akwai bambanci guda tsakaninsu bambancin da ke tsakaninsu shine ita wacce take al'ada za ta biya azumi kamar yadda wacce take jinin biki in bayan ya ɗauke za ta biya azumi ina ne inda suka bambanta muka ce shine wajen kawai a biyan azumi ita wannan za ta zauna iya lokacin da ta zaba zama ita mai jinin biki ta yi wannan lokacin ta yi tsawo misali a ce ta haihu ranar ɗaya ga wata kaga tana iya zama kwana arba'in gaba ɗaya jinin bai ɗauke ba kaga sai a ce kusan gaba ɗaya azumin bata sami ko ɗaya a ciki ba ko kuma ga waɗanda suke zama misali kwana sittin kaga tayu a ce gaba ɗaya waɗannan kwana sittin da azumi har da watan da yake biye da shi gaba ɗaya bata samu komai a ciki ba saboda haka mace wacce take cikin jinin haihuwa za ta iya gama azumi gaba ɗaya ba tare da ta samu ko ɗaya ciki ba amma wacce take al'ada ba ba safai ba ne lalle a samu a ce mace al'adanta ya zarta mafi yawancin kwanaki na al'ada da aka saba eh, don haka za iya abin da ba ta samu ba na kwanaki shine za ta biya ita kuma wannan tana iya kasancewa ma gaba ɗaya watan ma bata samu ta azumci kowanne ne a ciki ba don haka za ta biya watan gaba ɗaya eh, ita mai su waɗannan mace mai al'ada za ta biya azumi amma ba za ta biya sallah ba haka ma ita wacce take jinin biki in bayan ya ɗauke ta yi wanka za ta biya azumi amma ba za ta biya salloli da suka wuce ta ba wannan su ne waɗanda shari'a ta ba wa izini da su sha azumi kuma su biya akwai waɗanda malamai suka ambata daga baya suka shigar da su a cikin waɗannan masu uzuri kamar a ce a masu aikin kwana-kwana a ce misali akwai aikin da ke buƙatan ƙarfin jiki a ciki shi kuwa in ba da sharru in ba da ya karya azumi ba to lallai ba zai samu yayi wannan aikin da ƙarfi ba a nan malamai suka ce su ma hukuncinsu hukuncin matafiyi wanda yake bukatan wato lafiya ko kuma wanda yake bukatan ƙarfin jiki don wato yin tafiyansa don haka an ba shi daman ya sha azumi ya don ya samu karfin aikin da ya zai yi misali yanzu a ce akwai gobara ko kuma a ce wasu sun faɗi sun abin nan za su sha ruwa a cikin kogi ga kuma 'yan kwana-kwana sun zo gaba su a ce misali suna azumi suna in dai sun ci gaba da wannan in dai har sun ce za su shiga cikin ruwan ba su da ƙarfin jiki da za su yi iyo har su ceto waɗanda suke suka faɗi a ciki a nan za a ce malamai suka ce su sha azumin su sha azumi a lokacin take don su samu ƙarfin gwiwan da za su shiga su ceto su ceto waɗanda suka shiga cikin wannan yanayi hakanan ko wajen kashe gobara ne in har ba za su iya ba sai dai sun sha to nan ma shari'a ta ba su dama su sha azuminsu a nan wajen biyan azumi fa wajen biyan azumi ga waɗannan da suka sha kuma hukuncinsu shine su biya to suna da daman su biya azumin ko da yaushe sai dai yana da kyau su gaggauta wajen biyan azumi amma inda sun yi jinkiri har zuwa kafin wata kafin azumin baɗi wannan duka an ba su daman yin haka ma'ana suna iya jinkirta biyan azumin har zuwa wajen watan watan shawwal wanda daga shi sai watan azumi da za a shiga na wani wata shekarar to in dai har mutum bai biya na wancan shekaran ba to yana da daman ya biya har zuwa wannan lokacin kamar yadda ya tabbata cikin hadisin aisha allah yadda da ita take cewa na kasance don shagalata da annabi sallallahu alaihi wasallam ba na samun na biya azumi da yake kaina har sai a watan sha'aban don annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yawaita yin azumi a cikin watan sha'aban saboda haka a cikin wannan lokutan da annabi yake yawaita yin azumi take samun ita ma ta biya azumin da ke kanta saboda haka mutum zai iya jinkirta azumi da ke kansa har dai zuwa kafin azumin ɗayan azumi ya zo amma in bai samu ya biya ba fa har wani azumi ya shigo kansa to hukuncinsa shine ya yi azumci wannan az, sabon azumi da ke gabansa idan azumin ya wuce sai ya biya wancan azumi da ya sha in zai biya kuma da sharaɗin menene da sharaɗin ya ciyar kowace rana sai ya ciyar idan ran da zai biya azumin sai ya ciyar haka zai yi wannan shine hukuncin wanda ya jinkirta azumi bai biya ba har sai da wani azumin ya zo a nan muka ce zai biya azuminsa zai fara da azumin da ya zo tukuna idan ya gama da azumin farilla na yanzu sai ya biya azumin bara amma tare da biya akwai ciyarwa adadin kwanaki da zai adadin kwanaki da zai ciyar ciyarwan kuma shine kamar yadda muka ce muddun nabi zai bayar wanda shi guda ɗaya wa kowane miskini gwargwadon muddun nabi kuma muka ce shine wato mutum ya sa hannu ya cika waɗannan yatsu guda biyu a ya cika tafin hannunsa guda biyu ya ciyar da shi sawa'un abinci na shinkafa ne ko masara ko dawa ko gero ko ma dai menene abin da mutane suke ci matsawar abin da ake ci shi suke dogara a kai to haka za su zai fidda zakkan abin da zai bayar ma hakanan daga cikin abin da yake da alaka da wannan shine a wanda misali ya karya azuminsa a lokacin da yake cikin biyan azumi mu ce misali mutum ne yana akwai kafara a kansa yana cikin biyan kafara nan sai ya karya kuma da gangan to a nan ba wai wata kafara ce a kansa ba a'a iyaka kafara guda ɗaya ce in har ya karya azumi da yake yi a cikin wannan kafarar to sai dai kawai ya biya wannan azumin amma babu wata kafara da take kansa sabuwa babu wata kafara da za ta rika hayayyafa don kafarorin ba za su rika hayayyafa ba a kafara kuma da muka ce wanda in ya sha azumi da gangan sawa'un ya ci abinci ko ya sha wani abu da gangan ko kuma ya sadu da iyalinsa da gangan to an ba shi zaɓi a kafara da zai yi menene zaɓi na farko shine ciyarwa ya ciyar da mutane sittin wannan ciyarwan kowane miskini muddu ɗaya ba wai zai haɗa muddu sittin ya baiwa mutum ɗaya ba a'a zai baiwa miskinai sittin zai ciyar wannan gwargwadon a wannan na nabi zai bayar a nan in muka lura ciyarwa yana da amfani kaga amfaninsa shine menene za ka kayi fara kuma wajen mutane sittin sun samu abin da za su ci shi yasa a mazhabar malikiya suka ce ciyarwa ya fi shine abun so amma ba a ce dole sai ciyarwa ba kana iya ciyarwa kana iya kuma 'yan tabawa kana iya kuma yin azumi kwana 60 amma in ciyarwan don ganin amfaninsa ba wai kawai ya taƙaita ba ne a kan shi wanda yake kafara a'a amfaninsa zai shafi har wajen mutane 60 kaga mutane da yawa sun amfana hakanan yan tabawa kaga yan tabawa ya amfana ka amfana hakanan watakila wanda ya sai da shi shi ma ya amfana amma ba kamar mutane 60 din ba don haka shi yasa a mazhabar malikiya suka ce ciyarwa shine abin da ya fi soyuwa a gare su amma kuma kana da dama ka yan tabawa akwai kuma daman yin azumi kwanaki 60 ko kuma a ciyarwar da muka yi bayani kamar da muka yi bayani a baya waɗannan su ne abin da suka shafi a kafara idan a muka ce mutum ya jinkirta bai yi azumi ba har sai da wani ramadan ɗin ya shigo abin da yake wajibi a kansa muka ce shine ya abin nan ya ciyar a tare da azumin da zai yi sai dai babban wani abu shine wato kamata yi mutum ya gaggauta biyan wannan azumi kar ya jinkirta don me duk lokacin da akwai wata ibada a kan mutum to gaggauta shi ya fi kyau allah maɗaukaki sarki ce allah maɗaukaki sarki ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna ku gaggauta zuwa ga neman gafaran ubangijinku da kuma gaggautawa ku gaggauta zuwa da, ku gaggauta da ayyuka da zai kai ku zuwa ga shigan aljanna don haka inda wani azumi akan wata ko akan wani to abin da ya fi kyau shine mutum ya gaggauta da zarar uzurin da ya hana shi yin azumin ya kau ya gaggauta yin azumin don ya samu wato ya biya bashin da ke kansa sannan kuma ya samu lokaci da zai ci gaba da wasu ibadodi waɗanda ba, ba na azumin ba idan mutum ya rasu da sauran azumin a kansa idan mutum ya rasu da azumi a kansa to abin da yake zance mafi rinjaye shine ba sai an yi masa azumin ba wannan ba sai an biya azuminsa ba don abu ne na farilla kuma ya rasu kafin ya yi wannan farilla saboda haka babu wani babu wata matsala babu wani dalili da a zai sa a ce sai an yi masa wannan ibadan an biya masa kamar dai ita sallah da mutum a ce misali lokacin sallah ya shigo kuma sai ya rasu kaga ba sai wani ya masa wannan sallan ba ba sai kuma wani ya biya masa ba da wannan ne za mu dasa aya a wannan shirin mu ce wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba waje ba yana da wannan rangwami kuma akwai kamar yadda a can baya hakanan